studio Fondation Hirondel Niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana. Karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. jerin rawaitar sunaye 134 za a shafewa a shimfiɗar karkara mai lamba ɗaya sakamakon halayen sata da aka gano a yayin rubutu kan na'urar biometric a cewar mai rahoton seni gabatar masu neman mafuka goma sha ɗaya jiya a gaban kotun agadas cikin su 140 da ake tuhuma da babban laihin tattara mutane ba ɗauke da makami ba da kuma yin tawaye. Tunanin farko da ake daga an haifi jariri na da mahimmanci hakan na bada damar gano inda ke akwai matsala shafin da za ku ji kenan a cikin rahoton musamman na wanga shirin. Masauraro barkanmu da yau talata sha ɗaya ga watan Fabrairu 2020 gunguma man ɗantani ke gabatar muku labarin maraicen yau ga kuma yanda suka kasance. Halin yanayin sata dubu ɗari da talatin da hudu aka gani dangance da aikin rajistan sunayen masu zaɓe kan na'urar zamani ta biometric cikin yankin karkara ta ɗaya a cewar mai rahoto na ƙasa ta fuskar ƙungiyar shiryar da zaɓuɓɓuka na ƙasa mai zaman kanta a faɗar na fi wada dukan wa'annan sunayen za a shafe su daga girgam ɗin wa'anda suka yi aika aikar kuma za su asara ga fasarar bayanin nasa da Muhammad Mamman ya aiko mana daga maraɗi. Mun gano cewa akwai waɗansu mutane da suka so su yi sata saboda suna tsammanin cewa na'urorinmu ba su iya tantance su. Mutane 134 ne wannan lamarin ya shafa kuma za mu duba shi. Akwai mutane 1,404 da suka yi amfani da takardun aihuwa guda. Idan aka duba dokoki za a gano cewa sun yi aikata ba daidai ba. Muna iya shigar da ƙararsu. Wajen neman biyawa wani bukata sai ku kasa biyawa kanku bukata domin na'ura za ta shafe sunanku. Ya yi hasara kuma kun yi nasara saboda ba ku iya yin zaɓe. Mutane biyu ne ke amfani da takarda guda wajen rubuta sunansu. Ba san kowane ne mai katin ba a zahiri. Ya kamata a bar waɗannan abubuwa marasa amfani kuma wannan katin zaɓe tana aiki har shekaru goma sannan tana iya zama a madadin katin ɗan ƙasa. A carte d'identité nationale. Masu tambayar mafuka goma sha ɗaya cikin ɗari da arba'in da aka kama dumu-dumu ga aikata laifi sun gabata jiya a gaban kotun Agades wa'annan matambayan 140 tunasarwa ce ana zargin su ne da yunkurin tattaruwa ba tare da makami ba da kuma yin tawaye bari mu saurari umar muhammad rabiu lauya a koti kuma mai kare wa'annan da ake tuhuma Yanzu muka gama kare wannan batu, amma sai gobe za a fitar da sakamako. A halin yanzu ba zan iya yin hasashe akan hukuncin da alkalin shari'a zai yanke ba. Kun saurare bayani na dangane da laifuka biyu da ake zargin su da aikatawa, wato tattara jama'a da tawaye, na kawo hujjojin cewa hakan bai tabbata ba. Kuma masu shigar da kara ba su iya kawo hujja ba, domin lamari ne na jama'a. Alhali a harkar hukunci sai an tantance laifin da kowa aikata domin a yi masa hukunci daidai da abin da ya aikata, kamar yadda da doka ta tanada su kusan 140 ne domin a farko su 333 ne an saki samar da 140 daga cikinsu akwai kuma ƙananan yara da wannan shari'a bata hau kansu ba Daga yankin Abzin bari mu isa yankin babban kogin Isa. Ranar Asabar da ta shuɗe mataimakin magajin garin kwamin ɗin Abala cikin jihar Tilaberi ya jagoranci rarraba kumska na abinci ga wa'anda suka gudu daga garuruwan Ikarfan da kuma Shinagodar taimakon da ƙungiyar ONG International Rescue Security ERC ta bayar. Ga bayanin da Sule mai nasara ya yama wakilinmu Idrisa Gero. sun yi dan kwanaki cikin al'umma cikin garin abala ko da mu komin muka sama musu wuri can yamma da girnazan tare da tallafin mai hannu da suni erc e suka zo aka ba su tallafi na bangaren kaya na aiki na cikin gida kuma da kaya waɗanda za su yi darama waɗannan runhuna nasu dan su zamna wuri guda kenan duk wani mai hannu da shuni ko kuma gwamnati in zai zo ya ziyarce su zai same su tare tunda masu hannu da shuni kowa da fanni wani yana cewa ah, shi fannin lahiya wani ya ce maka fannin ruwa na wani ya ce fannin abinci mun kilga bisa takarda karfan fandashin na gudan magidanci 179 adadin duka an ka ɗauka da matan da magidantan maza da ɗiyansu sun kama mutum dubu da biyar waɗanda azumi a wurin a halin yanzu wani lokaci ana samun ce mana ga wani gida guda ya zo gida biyu to waɗannan sakamako na ƙarshe ba mu da aikin shi ba ba mu san takamaimai mutum nawa na ba Har yanzu dai a kan wannan batu yanayin wanda suka gujewa garuruwan na Ikarfan da Shinagodar da suka komo da zama a Bala duk da rarraba musu kayan bukatun farko na rayuwa da aka musu har yanzu da sauran zomo kaba domin ko bukatun na da yawa garayin wasu daga cikinsu. Daga ikar fanni hito, an ba mu itace, an ba mu tantuna, an ba mu wayoyi da kuma yagwai na daurewa. Yau mun kai kwanaki goma sha ɗaya da zuwa a nan, amma ban samu abinci ba. Shi ni gwada nan hito, to lalle ban samu shinkafa ba mu, amma mun samu tantuka. Jiya mutanen nan sun ka zaka, sun ka ce a ɗar mu tantuka mun ka taimaka ɗar ma. To babu ruwa, mutum na iya zama cikin daji babu ruwa. To mun ka ɗar ma mun koma gida mun koma gari mun kwan. Yanzu Allah taimaka an kamu ni hon huka dole mun koma can mu tsaye mu zamna. Shi ni gwada nan funo. Daga godiyar nake, kun mu ne ƙarshen isowa, wanda suka riga mu sun samu shinkafa amma mu ma mun samu ruhuna wanda suka tarbe mu ne yake ci damu da mu da yaran mu kirka ne da muka zo nan da farko dai an rarraba muna bahuna shida shida da barguna biyu da tabarmi biyu da zannuwa amma da yake akwai waɗanda ba su samu ba suka zo gurin mu suna kai su 26 wuri daya muke ci wuri daya muke sha Har wa yau dai a cikin yankin na Tilaberi mutum uku suka mace a cikinsu 'yan sanda biyu da 'yan farar hula guda mutum biyu suka raunata sakamakon wani hari kenan da wasu mutane dauke da makamai da ba a tantance ba suka aikata ajiya wajen karfe biyar na marece a harabar polis ta bakin garin ayeru komin mai iyaka da kasar mali cikin jihar talabiri a fadar wata majiyar garin haka zalika wata majiyar ta shaida mana cewar kalasoshin makarantar franco arab da motar shugaban makarantar garin famale da bai da nisa da kandaji duk da cikin jihar ta talabiri wasu mutane kuma dauke da makamai da ba a tantance ba sun toye su kurmumus. ayyukan hanyar zandar tanut sun ci gaba da aiwata da kaso 50 bisa 100 kan tsarin zubin farko da kuma kaso 38 kan tsarin zubin aiki na biyu wata goma sha uku bayan somawarsu duk da latin da aka samu gazartarwar aikin daraktan gine-gine na jihar zandar na sa ran kyaukyawan fata a kai abubakar buraima da wakilinmu mustapha mamman sani yawa tambaya sai ya ce wata goma sha uku aikin ga sun kawara aiki yana nan tafiya daga zandar zuwa tanu aiki ne da an raba gida biyu na fari dai zandar zuwa mai bagari wanda ke yin kilomita arba'in a yanzu dai cikin kashi 100 an tarbi da ta yi kashi hamsin da takwas a wajen lu'an eh, wajen kushire ba santimeta ashirin na ƙarshen hanya siminti ake sa mata don ta ƙara kwari tunda an san da birnin motoci masu nauyi su ne ke bin hanyar nan lode a yanzu cikin kashi ɗari entreprise ta yi kashi talatin da takwas da yadda suke na gayin aiki dai sun ci gaba da haka nan kenan sun ƙara wannan aiki cikin wata ko goma sha takwas A wani fanni kuma Afrikawan Amurka da batun zaɓe ma'udin zagayowar ranar cikon shekaru 150 ga gyaran fuska goma sha biyar na kundin milkin ƙasar Amurka kenan wanda ya baiwa babbakun mutane 'yancin yin zaɓe a zayyanar wata sanarwa da harabar jakadancin ƙasar Amurka a ƙasar Nijar ta wallafa a ranar 5 ga watan Fabrairu 2020. A zayyanawar sanarwar kowace shekara cikin watan Fabiyari, Amurkawa na sallace ranar watan tarihin afirkawan Amurka da ke cikin ƙasar gami da matsayin aikin da babbakun fata suka yi cikin tarihin ƙasar ta Amurka tun zowansu yau kimanin shekaru 400 da suka shuɗe a yankin da ake cema Virginie. Yaya ake gano matsayin kwarai ga wato makiyayi? fasa'ar mallakar dabobinsa sallar shekara zuwa shekara ta Fulani makiyaya Hotungo aji na biyu da ya gudana a birnin Gaore gundumar Boboi ranar Lahadin da ta shuɗe ya ba da amsar ta hanyar gasar da aka shirya a dalilin haɗuwar wane ne sharuɗan Sumana Hassan Bedi mamba na alƙalan gasar ya ba da bayani a kai. Domin sanin fitaccen makiyayi da farko dai abin da za ka duba shine dabban da yake kiyo. Dabbobin da yake kiyo yaya ƙoshinsu yake. Abu na biyu shine makiyaya masu yawon kiyo. Abin da za ka duba shine dabbobin. Akwai wasu abubuwa da ake iya ganowa tsakanin dabba da mai ita, tsakanin dabba da makiyayinta. Abu kaɗan makiyayi zai yi dabban ya san abin da mai shi yake nufi. Sannan fitaccen makiyayi shine wanda ya zaɓi gurin da ya dace da shi akan bukatarsa idan kiwo ne yake so don samun nono ko kuma don dabbobinsa su koshi kamar fulani baroro sun san irin dabbobin da suke birge su don haka dukkan makiyayin da aka samu abubuwa uku a tattare da shi to ba shakka shine kyakkyawan makiyayi Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. A sha labaru da gumi-guminsu kuma cikakkin labaru ba wani shakku sai da studio Kalangu yanzu kuma ga rahoton na musamman. Daga an haifo jariri tunanin farko shine ɗan shibgar da ake ma tuburkan jaririn haka na baiwa jami'ar karɓar haifuwar gano inda akwai wata matsala. A firar da Rahilatu Sumana ta yi da Dr. Umaru Zaratu jami'ar wannan fanni ta bayyana ma'anar wannan salo ga zubin firar tasu. on doit examiner dole ne a binciki jariri daga haifuwar shi domin gani in ba shi da wata matsala jariri da aka haifa kowa ya sani cewa yana motsi motsi yana kuma kuka jaririn da bai yin haka jariri ne mai matsala akwai wasu motsin da ake bukata jarirai su yi motsi biyar da dole ne a samu su wani irin motsi ne likitoki suke jira a wajen jariri wasu kwakwalwa a ja gaɓoɓin jaririn a kwance yake a yi ƙoƙarin zamnar da shi wani lokaci kan zai kasance yana gilmewa ta baya lokaci zuwa lokaci in ana ɗago shi zai kama kan shi kahin ya sake shi akwai abin da ake kira tafiyar tete jariri ne da ake tsaidawa sai a sa shi tete jaririn da ke da lafiyar kwakwalwa yana iya takawa yanzu rashin wa'annan motsin a lokacin haifuwa yana nuna wani juyayin kwakwalwa yawancin samun wa'annan matsalolin a duba tsarin haihuwa ko lokacin cikin ko akwai wasu matsaloli da za su nuna hakan. Wani irin gwadi ne kuke yi domin ku san iyakar matsalar. Muna neman na'urar duba kwakwalwa domin ganin kwakwalwar in bata da lafiya sai mu sa yaron shan maganoni akwai kuma kine. amma dai sai yaron ya fara kuka sannan za ku yi gwadi idan yaron bai fara sheda ba ta ya za ku yi ku yi gwadin ku ya nemi kamata ya yi a farfaɗo shi tunda kun san cikin cikin uwa in jaririn bai lumfasawa ta hanyar mahaifa jariri yake samun oxygen da kuma abinci mai gina jiki yanzu jaririn an haife shi daga an raba shi daga mahaifar shi da kanshi zai ɗau nauyin lumfashin shi to wannan ne ke da wuya akwai jariran da ke samun shi nan da nan akwai kuma waɗanda sai sun ci wuya wajen fasawa kenan sai an taimaka musu ta hanyar farfaɗo su a shahe su nan da nan za su yi kuka akwai wasu duk da hakan sai an busa hancin su da robar furje domin taimaka musu su lumfasa a da ana bugun yaro saman ta kashi ne domin ya yi kuka har yanzu ana aiki da wannan Wannan shi ake kira ƙara kuzari. A da ngozuma tana ɗaukan jariri ne ta buge shi, ta buge shi sai yayi kuka. A yanzu an hana wannan. 'Yan bugo ƙanana ne ake yi a ƙafar shi, ana yi ana shafar bayan shi. Ya isa ya sa shi kuka. Man sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a ci gaba da sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu mu futa lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Sauraron shirye-shirye Istidiyo Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istidiyo Kalangu ina so kuma ina yadawa.